الشيطان الرجيم الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran musha ba an tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su da kuma mu kawo muku shirin nan na kun san daga nan sai shirin nan na duniyar mu a yau sannan ku ji shiri na musamman dangane da almuharam sannan muna ɗauke da shirin nan na tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu da mijin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta jinjina wa pakistan a matsayin da ta ɗauka dangane da harin haramtaccen ƙasar isra'ila an kama wani ɗan leƙen asirin mossad a tehran a jiya lahadi a aras ta ce adadin falisdawan da suka yi shahada sun haura dubu ɗari yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarin duniya iran ta jinjina wa matsayar da pakistan ta ɗauka akan harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo mata janar abdulrahim musawi wanda ya tattauna ta wayar tarho da kwamandan sojojin jamhuriyar musulunci ta pakistan wato asim munir ya yi jinjina akan mataki na jarunta da pakistan ɗin ta ɗauka akan harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo iran hakanan kuma yadda ta nuna goyon bayanta ga iran ɗin janar musauyi ya kuma ishara da matsayar da gwamnati da al'ummar pakistan ɗin suka ɗauka kan ta'addancin haramtaccen ƙasar isra'ila kamar kuma yadda ya bayyana wa kwamandan sojojin ƙasar ta pakistan yadda amurka ta taimaka wa haramtaccen ƙasar isra'ila tsawon kwanaki goma sha biyu na yakin har ila yau janar musau ya ce tare da cewa mun rasa kwamandoji masu girma a farkon harin ta'addancin sai dai kuma duk da haka mun hana 'yan sahiyoniyar cimma manufofinsu a farkon yakin dai kasar pakistan ta bakin shugabanninta sun yi tar da hannun na haramtacce kasar isra'ila tare da nuna cikakken goyon bayansu ga jamhuriyar musulunci ta iran wacce suka bayyana a matsayin 'yar uwa kuma makwabciya da suke da daɗaɗɗen tarihi mai tsawo da suka yi tarayya a kansa. a can haramtaccen ƙasar isra'ila har yanzu matatar man fetur ta haifa ba ta koma aiki ba majari'in sahiniya ta ce sai zuwa watan oktoba ne za a iya kawo ƙarshen lalacewar da matatar man fetur ɗin haifa ta yi sanadiyar harin makamai masu linzami na iran jaridar times of israel ta bayyana cewa a tsawon yakin kwanaki sha biyu iran ta yi wa isra'ila mummunan hari da ya barna mai ciwo sai dai wato yanzu ne sannu a hankali zurfin zurfinsa yake bayyana a jiya lahadi ne matatar man fetur ɗin ta haifa ta sanar da cewa wani ƙaramin sashe nata zai fara aiki saboda hare-haren makamai masu linzami na iran matatar man fetur ɗin wacce ake kira da sunan bazan ta ce sai zuwa watan oktoba ne ake saran cewa za ta koma aiki baki ɗaya a ranar 15 ga watan yuni ne dai aikin matatar ya tsaya saboda hare-haren ramuwar gayya da iran ɗin ta kai bayan da 'yan sahiyoniyar bisa cikakken goyon bayan amurka suka kawo iran hari, ita dai wannan matatan man fetur ɗin tana samarwa da haramtaccen ƙasar isra'ila man fetur da ya kai kaso 59 cikin 100 da kuma iskar gas da ake amfani da ita a gidaje da ya kai kaso 52 cikin 100 a yayin harin kamfanin da yake tafiyar da matatar ya sanar da halakar 'yan sahayoniya uku to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran a nan iran an sanar da kama wani ɗan asirin mossad a tehran a jiya lahadi 'yan sandan tehran sun sanar da kama wani ɗan leƙen asirin ƙungiyar leƙen asirin haramtaccen ƙasar isra'ila ta mossad a cikin ɗaya daga tashoshin jiragen ƙasa na birnin tehran ɗan leƙen asirin wanda aka watsa furucinsa ta kafin watsa labaru ya bayyana cewa aikinsa shine kira jiragen sa marasa matuƙi da kuma 'yan ƙananan jirage a yammacin tehran bisa umarnin waɗanda suka ɗauke shi aiki masu alaƙa da mossad hakanan kuma ya ce ya tattara bayanai akan wasu muhimman wurare da cibiyoyin musamman waɗanda suka shafi yadda na'urorin kariyar samaniya take aiki a iran tare da aikewa da su zuwa ƙasashen waje majiyar 'yan sandan ta ce an kama mutumin ne dai bayan da aka daɗe ana bin diddiginsa da kuma tantance ayyukan da yake yi da hakan ya taimaka wajen daƙile wasu har-hare jaridar ha'aras ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce adadin falasinawan da suka yi shahada sun haura dubu ɗari jaridar haris da ake bugawa haramtaccen ƙasar isra'ila ta ce adadin falasinawan yankin gaza da wato suka kwanta dama sanadiyar hare-haren da suka kai kai tsaye tun daga bakwai ga watan oktoba zuwa yanzu sun kai dubu ɗari wannan adadin na falasinawan da suka yi shahadar yana nuni da cewa shine yaƙi mafi zubar da jini a cikin ƙarni na 21 dama dai tun a baya kafar watsa labaru ta falasɗinu da yawan, ta yi ishara da wani kwamitin bincike wanda ya bayyana cewa adadin shahidan da ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza take sanarwa ya yi kaɗan akan hakikanin yawan shahidan da suka kwanta dama daga cikin waɗanda suka gabatar da bincike akan wannan adadin na waɗanda suka kwanta damar da akwai na farfesa michael sabagati wanda ƙwararre ne a fagen tattara bayanai na mutuwa a lokacin yaƙe-yaƙe da rikice-rikice shi dai farfesa sabagati malami ne a jami'ar holloway da ke birnin london a ingila ya rubuta ƙasidu masu yawa akan yaƙe-yaƙen iraki siriya da kuma kosovo a ƙarƙashin wannan binciken farfesa sabagati tare da taimakon dr khalil shakaki sun gudanar da bincikensu ne tare da iyalan falasɗinawa dubu biyu a gaza da adadinsu sun kai dubu goma sun ce daga shekara ta dubu biyu da ashirin da uku zuwa watan janairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun kai dubu saba'in da biyar a cikin gaza mafi yawancinsu sanadiyar harbi kai tsaye daga sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila bugu da ƙari rahoton ya yi ishara da yadda yunwa ta zama makamin da ake amfani da shi a kan falasɗinawa. wani daga cikin hanyoyin da haramtaccen ƙasar isra'ila take amfani da su wajen kashe falasɗinawa shine wuraren da ta ware na ba su taimakon kayan abinci ta yadda idan suka nufi wajen sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila ke buɗe musu wuta a jiya tashar talbijin ɗin aljazira ta nuna wani wato hoton wani ne da aka harbe shi a lokacin da yake ɗauke da buhun kayan agaji na abinci a bayansa. 'yan sahiyoniyar dai sun bayyana cewa da gangan suke harbe Falasɗinawan. bisa umarnin da aka ba su wani ɗan bindiga daɗi ya kashe ma'aikatan kashe gobara biyu a amurka rahotanni da suke fitowa daga amurka sun ce wani mutum mai ɗauke da bindiga a yankin kotinal da ke jihar idaho ya buɗe wuta a kan ma'aikatan kashe gobara a lokacin da suke kan aikinsu na kashe wuta da ta tashi a dajin kore darling jami'an tafiyar da sha'anin mulki a yankin sun bayyana cewa har yanzu ba ya nasarar kama maharin ba kuma yana ci gaba da kaiwa jami'an tsaro hari saboda babban bindigar da yake amfani da ita buɗe wuta dai akan mai uwa da wabi a ƙasar amurka wata halayya ce wacce ta daɗe tana faruwa saboda yaɗuwar makamai a hannun mutane ƙungiyar da take kare waɗanda suka mallaki makamai a cikin amurka ta da ƙarfin tasiri a cikin harkokin siyasar ƙasar fiye da sauran ƙungiyoyi to ƙarshen labarin duniyar kenan. to madalla bayan da aka ji labarin duniya sai kuma a gaya zama da mu a ji sauran shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da shirin na na kokon san duniyar mu a yau sai shiri na musamman na watan almuharram sannan kuma shirin tarbiyya wanda da haka muke bankwana da ku ai sauraro lafiya. kokun san. Bismillah rahim masu sauraro ko kusan cewa yau litinin tara ga watan tir shekara ta dubu da da hudu hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da hudu ga watan muharram shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai hijira gamariya har ila wacce ta yi daidai da talatin ga watan yuni shekara ta dubu da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1986 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan muharram shekara ta sittin da 61 hijira kamariya ubaidullah dan ziyad walin kufa a zamanin yazid dan muawiya ya tara mutane a masallacin kufa ya kuma yi wa masu goyon bayan imam Alayhis salam hutuba a cikin masallacin wanda kuma suna da yawa inda ya ce masu zai yanka wuyar duk wanda ya fita daga birnin kufa don taimakawa imam hussein salam a karbala a cikin hudubarsa ibn ziyad ya karanta musu fatawar shurai alkadi kan cewa jinin imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya halatta sannan ya ba da umarnin a rufe dukkanin kofofi da kuma hanyoyin fita daga birnin kufa saboda hana magoya bayan imam hussein salam ficewa daga garin a lokacin da ya sauka daga kan mimbarinsa sai ya yi masu alkawalin cewa zai ba su kuɗaɗe ko kuma kyaututtuka sannan ya ba da umarnin a yi shela a cikin birnin kufa kan cewa kowa ya yi shirin yaƙi da imam Hussein salam ɗan imam ali salam a karbala don haka saboda tsoro mutanen kufa maimakon su taimakawa imam Hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fito don neman gaskiya da adalci sai suka juya suka kashe imam hussein salam a karbala a ranar goma ga watan muharram shekara ta 61 hijira kamariya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 500 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan yunin shekara 920 miladiya mutanen ƙasar iraki sun yi yunƙuri ƙarƙashin shugabancin ayatollah mirza muhammad taƙi shirazi don yaƙar turawan ingila 'yan mulkin mallaka wanda suka shigo ƙasar iraki don mamayar ta kafin haka dai bayan faduwar daular usmaniya a yakin duniya na ɗaya ƙasashen ƙawance sun yi watandar ƙasashen da suke ƙarƙashin daular usmaniya inda suka miƙa wa turawan ingila 'yan mulkin mallaka kasashen falastinu jordan da kuma iraki a yayin da suka miƙa wa faransa kasashen syria da kuma lebanon daga nan sai kasar ingila 'yar mulkin mallaka ta faɗawa kasar iraki da yaƙi don mamayarta daga nan sai atulai mirza muhammad taƙi shirazi ya fidda fatawan jihadi kan turawan ingila 'yan mulkin mallaka don haka marajiai da ɗaliban addini da sauran mutane daga dukkanin faɗin ƙasar iraki sun fito don yaƙar turawan amma saboda rashin makamai da kuma taimakon da turawan suke samu daga sauran 'yan mulkin mallaka mutanen ƙasar iraki sun kasa samun nasara a kan turawan bayan haka turawan sun ɗora faisal ɗan hussein sharifu makka a matsayin sarkin iraki. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan yuni shekara 1977 miladiya aka wargaza kungiyar tsaro ta kudanci da kuma gabacin asiya wacce ake kira senator a takaice bayan yakin duniya na biyu ne dai duniya ta sauya a lokacin ne aka shiga yakin da ake kira yakin cacen baki musamman tsakanin amurka da kuma tarayyar soviet a lokacin a lokacin ne dai kuma aka raba duniya gida biyu kasashen yamma wanda suke bin abin da suke kira 'yanci da kuma demokradiyya ƙarƙashin jagorancin amurka da kuma masu bin aƙidar gurguzu ƙarƙashin jagorancin tarayyar soviet suka raba duniyan biyu a lokacin ne aka kakkafa ƙungiyoyin tsaro da raya tattalin arziki daban-daban da sunaye daban-daban a duniya a daidai lokacin ne kuma aka kafa ƙungiyar tsaro ta senata a birnin manila na ƙasar Filipin, a kuma ranar 8 ga watan Satumbar shekarar 1954 miladiya kuma kasashen wannan kungiyar sun hada da amurka birtaniya faransa australia philippines thailand pakistan da kuma new zealand manufar kafa wannan kungiyar tsaro ita ce wato hana tare soviet yada aƙidar kwaminisanci ko kuma gurguzu a cikin wa'annan ƙasashen asiya cibiyar sanata dai na birnin bangkok na ƙasar thailand amma a shekarar 1967 ƙasar faransa ta fice daga ƙungiyar sai kuma a shekarar 1972 miladiya kasar pakistan ma ta fice daga kungiyar sannan a shekarar 1977 bayan da aka fara rikice-rikicen siyasa masu tsanani a duniya sai aka wargaza kungiyar ta sanata a ranar 30 ga watan janairu shekarar 1977 miladiya da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a ranar irin ta wato 9 ga watan tir shekara ta 1968 hijira shamsiyya aka fara aikin soje wanda ake kira karbala na ɗaya a nan iran da nufin kwace garin mehron na kan iyakar ƙasashen iran da iraki a kuma cikin yakin shekaru takwas tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da saddam husaini na kasar iraki kafin haka dai sojojin kasar iraki sun mamaye garin mehron a farkon mamayar da suka yi wa kasar iran a shekarar 1981 miladiya sai sojojin kasar iran suka sake kwace garin bayan ya yi kusan shekaru biyu a hannun sojojin kasar iraki daga nan sojojin iraki suka sake mamayar garin na mehran na tsawon watanni biyu da 'yan kwanaki a nan ne sai aka kaddamar da aikin soje da ake kira karbala ɗaya inda dakarun sojojin iran suka sake dawo da ikon jimuran musulunci ta iran akan garin na mehran har ma da wasu ƙauyuka da suke kusa da shi duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan saƙon da ke tattare da ta'aziyar shahidar ta'addancin haramtacciyar ƙasar Isra'ila wanda ya fito daga bakin wato jagorori da jami'an gwamnati mabambanta a nan iran da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. an yi jana'izar shahidan jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka kwanta dama sanadiyar ayyukan ta'addancin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin kwanaki goma sha biyu na yaƙi a wurin wannan gagarumin tare na jiraiza, da miliyoyin mutane suka halatta wanda kuma ya sami halattar shugabannin ɓangarori uku na gwamnati da kuma manyan jami'ai an gabatar da muhimman bayanai da suke nuni da buɗe sabon shafi a cikin alaƙar siyasa ta waje mai magana da yawun dakarun kare juyin halin musulunci na iran muhammad na ya gabaci wannan taron da cewa magana ƙarshe da ta fito daga bakin shugaban ƙasar amurka donald trump tana nuni ne da halayyar yanke ƙauna bayan shan kashi a hannun iran hakanan kuma ya ce muna yi wa trump nasiha akan ya buɗe idansa da kyau ya daina yin soki burutsu akan iran har ila yau kakakin dakarun kare juyin juhar musuncin na iran ya kara da cewa bayan ga cin ƙasa da trump da netanyahu suka yi a hannun jamhuriyar musulunci ta iran suna kuma ci gaba da kallon makamai masu linzami da iran ɗin take da su a matsayin wata barazana ga ci gaba da wanzuwar wannan haramtacciyar ƙasa wani sashe na bayanin kakakin dakarun kare juyin Juhar musulunci na iran ɗin ya ce trump ba shi da cikakkiyar masaniya akan hakikanin karfin iran domin yana rayuwa ne a cikin mafarkin tsaye don haka ne yake yin maganganu marasa ma'ana bisa tsammanin zai iya sauya hoton nasarar da muka samu a cikin tunanin mutanen duniya hakanan kuma kakakin dakarun kare juyin musulunci na iran ya ce hare-haren da muka kai sun tabbatar da cewa 'yan mamaya ba su da tsaro da kariya daga makamanmu masu linzami da kuma jirage marasa matuki da muke harbawa sai da aka waye gari rayuwar waɗannan 'yan mamayar tana jingina ne da guduwar da suke yi zuwa ɗakunan ɓuya na ƙarƙashin ƙasa a ƙarshe na ini ya miƙa saƙo zuwa ga haramtaccen ƙasar isra'ila inda ya bayyana cewa idan har kuka sake kawo wa manufofinmu hare-hare to martaninmu zai zama mai tsananin gaske zai kuma zama mai karatu da lokacin rushewar haramtacciyar ƙasar taku to ita kuwa ma'aikatar harkokin waje ta fitar da nata bayanin wanda ya kunshi cewa yadda al'umma iran suka fito kwansu da kwarkwatarsu domin yi wa shahidai rakiya zuwa makwancinsu na ƙarshe ya mayar da barazana ta zama wata dama da ci gaba da tafiya a kan tafarkin raya ƙasa hakanan kuma ya yi ishara da cewa al'ummar iran ta sake tabbatar da cewa batun shimfiɗa tsaro ba wata kyauta ce da ake bayarwa daga waje ba yunkurin al'umma da kuma wato ƙasa ne da yin tsayin daka har yanzu ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran wanda yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan jana'izar ya ce halattar mutane a wurin jana'izar ta shahidan shine mayar da martani mafi dacewa a kan 'yan ta'adda da ta'addancin sahayoniya wani sashe na ma'aikatar harkokin wajen iran wato jawabin da ta fitar cewa al'ummarmu ta san yadda tafiya akan hanyar 'yanci take cike da ƙaya wacce take cike da karama da ɗaukaka a lokaci ɗaya shi kuwa shugaban ma'aikatar shari'a na jamhuriyar musulunci ta iran cewa babu ja da baya akan hanyar cimma manufofin da aka sa gaba gulam hussein hussein iji wanda yana daga cikin mahalatta taron jana'izar da sun kai miliyoyin ya tabbatar da cewa yana jinjina ga shahidai kamar yadda dukkan waɗanda suka halarci wannan taron suna jinjina ne ga shahidan bugu da ƙari sheikh iji ya yi ishara da cewa kaiwa kwamandoji da masana da kuma sauran 'yan ƙasa hari ba zai hana al'umma iran ta ci gaba da tafiya akan gwadabanta ba na gina ƙasa hakanan kuma ya ce al'adunmu sun ginu ne akan sadaukar da kai al'umma mu kuwa ba su saba miƙa wuya ba don haka babu wani abu da zai sa su ajiye karama da suke da ita dangane da hukumar makamashin nukiliya sheikh muhsin iji cewa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta riƙa miƙa wa makiya bayananmu don haka ne iran ta dakatar da yin mu'amala da wannan hukumar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya yana daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen miƙa bayanai da kuma share fagen har-haren ta'addancin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kawo wa iran da kashi masananta waɗanda kowane daga cikinsu dama akwai bayanansa a hannun wannan hukumar ta nukiliya ta ƙasa da ƙasa don haka hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ba wacce za a amince da ita ba ce don haka babu yadda za a yi mu bari wani ya keta hurumin mu kamar yadda sheikh iji ya sake faɗa. to ma'aikatar harkokin cikin gida kuwa wacce ta samu wakiltar ministanta jaddada cewa dakarun kasar suna cikin shiri hannuwansu suna kan kunamar bindiga domin mayar da martani kan duk wani hari daga makiya. mominin ya kuma ƙara da cewa idan ana maganar kare ƙasa to ana aje duk wani saɓani da bambanci ne a gefe haɗin kan iran shine wanda ya fito fili. abin da ya faru kenan kuwa a cikin waɗannan kwanaki na goma sha biyu na yaƙi inda dukkanin ɓangarorin iran suka haɗe suka dunkule domin fuskantar makiya abokan gaba na waje to wani ɗan majalisar shawarar musunci ta iran wanda ya halarci wurin taron jana'izar cewa shahadar kwamandoji da masana na jamhuriyar musulunci ta iran ba zai taɓa kawo cikas da ci gaba ba wajen wato gwadaban da iran ɗin take tafiya a kansa na gina kanta hakanan kuma ya ci gaba da cewa taron miliyoyin mutane da aka yi a wurin jana'izar sake jaddada riko ne da manufofin juyin juyi halin musulunci kwamitin tsaron ƙasa na koli na jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin shugaban wato wannan kwamitin da ke majalisar shawarar musanci ta iran ibrahim azizi cewa yi gurbataccen rahoton hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wanda aka rubuta shine haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi amfani da shi domin kawo wa iran hari azizi ya tabbatar da cewa iran ta sha nana ta cewa shirinta shiri ne na zaman lafiya kuma tana cikin yarjejeniyar ta npt wacce ta hana yaduwar makaman nukiliya kuma ta sha yin maraba da ziyarar shugaban wannan hukumar ta makamashin nukiliya ta duniya wato rafael grossi domin ya gane wa idanunsa hakikanin abubuwan da suke faruwa to amma a ƙarshe wannan hukumar ta karkace maimakon ta aiki na kwarewa da ilimi sai ta koma wata hukuma ta siyasa kuma abun wasa a hannun manyan kasashe. To shi kuwa memba a cikin majalisar fayyace maslahar tsarin musanci ta Iran wato Musa Rizai cewa al'umma Iran ta buɗe wani sabon shafi a cikin rayuwarta ta siyasa domin ta kai koli a fagage da dama na rayuwa. Ya kuma ci yadda al'umma Iran ta kare kanta cikin jarunta. ya ƙara bunƙasa matsayarta a cikin wannan yanki yadda ake kallon iran a yanzu ya sha bamban da yadda ake kallonta a baya saboda yadda ta kai hare-hare na mayar da martani akan haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma kare kanta daga haramtaccen ƙasar yahudawa a raharanta na ta'addanci to masu sauro wannan shine muhimman saƙon da yake tattare da taron jana'izar da aka yi wa shahidan ta'addancin haramtaccen ƙasar isra'ila da miliyoyin mutane suka halatta. To saboda kwarewar lokaci za mu dasa aya a nan. Kafin mu karkare ban bankwana da kuma na ga yadda ku za shafa mu na intanet www.tafsatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. ashura garkuwar musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a yau za mu yi magana ne kan dalilan da suka hana imam husaini alaihi salam ɗaukar matakin yin fito na fito kafin zamanin yazidu ɗan ma'awuya. bayan da imam hassan alaihi salam ya yi shahada ragamar jagoranci da khalifancin al'umma ta koma hannun imam husaini alaihi salam ne don haka imam ya ɗauki matakin ci gaba da mutunta sulhun da ɗan uwansa ya yi da ma'auya ɗan abu sufiyan duk da musguna masa da cin mutunci da ake masa shi da iyalan gidansa da masu bin tafarkinsu bani umayya sun kashe ɗan uwansa imam hassan alaihi salam sun kuma hana shi ya bi ne shi a kusa da kakansa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kamar yadda imam hassan ɗin ya ba da wasici bani umayya sun ci gaba da raye sunnarsu ta la'antar iyalan gidan manzo akan mumbarin masallatai wanda har hakan ya zame sunna a musulunci kuma aka shafe tsawon shekaru ana raya ta bani umayya sun ci gaba da tsananta zaluncinsu da suke yi akan iyalan gidan manzo ne bayan da imam hassan alaihi salam ya shahada sun halatta jinin duk wani mabiyin iyalan gidan manzo tare da ba da umarnin rusa gidajensu da wawushe musu dukiya suna kashe mutum akan zargi ko tuhumarsa akan yana da alaƙa da iyalan gidan manzo wanda hakan ya tilasta wa mabiya tafarkin iyalan gidan manzon Allah yin hijira zuwa wajajen da ba a san su ba imam Husaini alaihi salam a matsayinsa na khalifan manzon Allah da haikin shiryar da al'umma ya rataye a wuyarsa a kowane irin yanayi ya samu kansa a ciki kamar yadda manzon Allah yake cewa Hassan wa Hussein imaman kama auka'ada. Hassan da Husaini shugabanni ne sun samu daman karɓar ragamar shiryar da al'umma ko kuma an ƙwace musu haƙƙinsu na yin haka ya ɗauki matakin shiryar da al'umma ce ta hanyar ruwan sanyi domin mutunta yarjejeniyar sulhu da aka ƙulla da imam hassan al-mushtaba alaihi salam duk da cewa dai a ta ɓangaren mu'awiya babu wani sharaɗi da ya saura domin duk an sa ƙafa an yi fatali da su wannan mataki da imam husaini alaihi salam ya ɗauka shine hanyar da ɗan uwansa imam hassan al alaihi salam ya bi wajen isar da saƙon musuluncin da kakansa ya zo da shi wanda ta wannan hanya ce suka samu daman ilimantar da mabiyansu da nuna musu hanyar gaskiya ba tare da sun faɗa cikin tarkon mu'awiya ba har ila yau dalilan da suka wajabta wa imam hassan al alaihi salam yin sulhu da mu'awiya har bayan shahadansa suna nan ba su gushe ba don haka imam hussein alaihi salam ya ci gaba da yin haƙuri har zuwa lokacin da yanayi zai ba shi damar ɗaukar wani sabon mataki. Kaɗan daga cikin dalilan yin sulhu kuwa sun haɗa da cewa al'umma ba a shirya take ta fito ba domin yin gwagwarmayan 'yanto kanta daga azzaluman shugabanni musamman ma bayan da ta ga yadda ake zubar da jinin waɗanda suka raɓi iyalin gidan manzo ana kashe mutane tare da raba su da dukiyansu akan zargi ko tuhumarsu da cewa suna da alaƙa da iyalin gidan manzon wanda akan haka ne imam hassan almustaba alaihi salam ya sulhu kamar yadda yake cewa inni ra'aitu hawa azumin nasu fi sulh wa karihul harb falam uhibba an ahmilahum ala ma yakrahun fasalahatu baqiyan ala shi'atina hasatan min alqatl wa ra'aitu dafa hadhihi alharb ila yawmin ma fa inna allaha kullu yawmin huwa fi sha'an Haƙiƙa na ga mafi yawan mutane sun fi karkata zuwa ga yin sulhu, kuma ba su ƙaunar yin yaƙi da zalunci, don haka ba ni ƙaunar tilasta musu abin da ba sa so, sai na yi sulhu domin kare mabiyanmu daga kisa, kuma na ga mafi dacewa in jinginar da yin yaƙi zuwa wata rana, domin lalle Allah yana gudanar da al'amarinsa a kowace rana. Wannan matsala da Imam Hassan al-Mustaba alaihi salam ya fuskanta daga al'umma ita ce dai take ci gaba da gudana har lokacin halifancin Imam Hussein alaihi salam. Kuma kamar haka ne Imam Hussein alaihi salam da kansa yake amincewa da kiran mutanen Iraki da suka yi masa na cewa ya tashi domin yaƙin ma'awuya a cikin wasiƙar da ya aike musu wanda yake cewa wa amma ana falaisa ra'ayi al mazalik falsiku rahimakumullah bil ard wakmunu fil wahtarisu min zinnati ma dama muawiya hayya lalle ni bana da ra'ayin yin fito na fito a halin yanzu don haka ku ci gaba da shirya kanku har a samu lokacin da ya fi dacewa kuma ku ci gaba da ɓoye kawunanku domin kada a kashe ku kuma ku kiyaye kawunanku daga zato da tuhuma matuƙar mu'awiya yana raye har ila yau yana daga cikin dalilan da ya sanya imam Hussein alaihi salam rashin ɗaukar matakin yin fito na fito da ma'awiya kasancewar jagorancin al'umma a bayan manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana hannun wasu ne ba iyalan gidan manzon Allah ba na tsawon lokaci wanda a wancan lokacin ma'awiya ya samu ɗaurin gindi da goyon baya daga gare su yana aikata abin da ya ga dama ba tare da an tsawatar masa ba wanda lokacin da yake matsayin gwamna a sham ya samu daman kafa kansa tare da samun karbuwa a wajen mutane ta hanyar siyasarsa na makirci ya kasance yana bayyana kansa a matsayin mai addini tare da kusanto da wasu manyan sahabban manzon Allah jikinsa domin samun biyan bukatunsa na duniya yana ɓoye munanan ɗabi'u da zaluncin da yake tafkawa a kan musulmi yana samun nasarar gamawa da masu adawa da shi ta bayan gida ba tare da ya fito fili ya kashe su ba misali ya kashe imam hassan almushtaba alaihi salam da sahabin nan sa'ad dan abi waqqas a lokacin da ke son karɓa wa ɗansa yazidu mubaya a wajen mutane kamar yadda mai littafin maqatilu talibiyin ya bayyana ya kashe malikul ashtar da abdulrahman dan khalid ta hanyar makircin nan da aka san shi da shi na cewa da yake yi inna lillahi junudan min hal lalle allah yana da rundunoni da yake kashe mutane da su ciki kuma akwai zuma domin ya kasance yana sanya guba a cikin zuma yana shayar da waɗanda yake son ganin bayansu ma'awiya ya kasance yana da yan leƙen asiri da suke masa aiki tare da aiko masa labarin duk abubuwan da suke gudana baya ga hadisai da aka ƙirƙiro da suke nuna falalansa da matsayinsa a wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa wanda wannan abubuwa kaɗan kenan da muka ambata sun isa su hana imam hussein alaihi salam karɓuwa a wajen mutane idan yake zai yi fito na fito da mu'awiya kuma mutanen su ki amincewa da halaccin gwamnatinsa da gwagwarmayin da ya tashi a kai kuma shi kansa mu'awiya zai samu sauƙin halaka imam hussein alaihi salam ba tare da al'umma ta ji a jikinta ba sai ya zama sautin adalci da yanci da imam hussein alaihi salam yake son ɗagawa ba ta yi ƙargo ba a tarihin musulunci da na ɗan adamtaka kuma da manufar gwagwarmayarsa na fallasa makircin bani umayya da kubutar da al'umma daga zaluncinsu ba ta samu nasara ba amma da imam Hussein alaihi salam ya yi haƙuri har zuwa yazidu ɗan mu'awiya ya ɗara kan karagar mulkin musulmai da sunan halifancin musulunci kuma al'umma ta riga ta san shi da fasikancinsa da wasa da birrai da shan giya da neman mata da rashin cancantan jan ragamar al'amuran musulmai domin zaluncinsa da hawan ƙawaran da yake wa dokokin musulunci sai fito na fitan da imam Hussein alaihi salam ya yi da shi ya samu halacci daga dukkanin al'ummar musulmi kuma ya zama dalilin faɗakar da ita tare da ba ta ruhin tashi domin fafatukan yanci da adalci haƙiƙa tsanani masifa da bala'in masu mulkin zalunci da danniya baya hana iyalin gidan manzon Allah faɗin gaskiya da yin aiki domin kare martabar sakon musulunci da kakansa ya zo da shi ta hanyoyi daban-daban gwargwadon halin da suka samu kansu a ciki ganin cewa lokaci yayi za mu sa aya a nan sai a gamuwa na gaba za mu ɗora daga yadda muka tsaya da ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurawa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai saba da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa wa tarbiyyar ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala ala'i wa salatu ala nabi wa ala ali wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyi da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yanayi. yi wannan ita ce tarbiyya kowane irin mutum yana da abin da yake da hadafi da dalilin da yake yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna ta irin tarbiyya ake so a yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake mata don ta kai ga wannan mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da kananan yayansu ai tarbiyya suke nufi suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rika wa yayansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsani amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani ladabi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shine yan faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma kuma lara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzon Allah shi ne wato kululuwar wannan fatarmul akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa fa innaka la ala khuluqin azim to ma ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau dai a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da 'ya'ya da allah da jikoki amma iyayen shi wannan mutum suna daga cikin iyalansa ma dama ba su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da karfi za su kula da kansu hakanan ƴaƴan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su iya kula da kansu don na iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta da kanta wadanda suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa hadda iyali wanda kenan ba su da karfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne to madalla muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv inda muka fara tattaunawa da malam isa usman makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar darus kalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu in farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tsira da abinci shi da Allah yansa yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wato ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai tura kansa wannan wato sharadi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci hana shi yin aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a cikin wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio a hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar nike cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.